الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin muna tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation da ke cikin garin maiduguri a yau muna ranar 24 ga watan ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa wanda ya dace da ranar wato 25 ga watan biyu watan hudu ko 2022 muna roƙon Allah ya datar da mu a cikin wannan aiki kuma ya karbe mana azumi da sallah da addu'o'i da in wasu ke yi a yau ma kamar lokacin da muka yi na farko mun raba marayu kaya zuwa wato gida 130 da wani abu marayu wajen 400 da doriya sun samu kayan sawa da kudin ninki da kuma shinkafa bayan mun ce akwai shinkafa da muka samu da wannan karan kowanne sun samu da shinkafa kuma wanda suke taimakawa allah ya saka musu da alkhairi gaskiya jama'a suna ansa irin wannan kira taimako wannan ga suna ta shiga haka daga mai naira 100 mai 500 mai dubu uku akwai da ya tura naira dubu uku da dari tara akwai mai naira dubu hudu akwai mai naira dari shidda akwai mai naira dubu shidda akwai naira dari akwai dubu hamsin allahu akbar akwai mai dubu tamanin akwai kuma mai dubu dari mutum biyu sun tura dubu ɗari ɗari ba sai na faɗi sunansu ba na san ɗayar kuma ta tura dubu ɗari a hannu hash dama tana taimako a cikin irin wayannan abubuwa muna kama sunanta ita ce dr asibibili ta bashir duk lokacin da ake wannan aiki tana taimako wannan karan har da masallacinmu na anguwanmu bai rasa ba an samu alhamdulillah da jama'a suna taimakawa allah ya saka wa kowa da alkhairi amma yanzu duk wannan abin da muka ambata in babu naka a ciki ya za ka ji eh ya kamata ce kana ciki ko allah ya saka da alkhairi in kaga matan da suka zo suna yadda suke murna da dan abin da ake ba su wallahi in kaga ne zaka zaka tausaya musu sun ji sun ga cewa akwai wasu da suka damu da damuwarsu suka tallafa musu irin addu'ar da kuma suke yi wa waɗanda suka taimaka wallahi ba kaɗan ba Allah ya saka muku da alkhairi wanda ya zama dalilin addu’a mu kuma al'amin da Gashi, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi shi ne zama sanadiyya muka zo muka haɗu a nan sannan kuma muke namu gudunmuwar kaga duk abin da muke yana da kamasho don shi ne ya assasa wurin Allah ya saka kowa da alkhairi za mu tashi a suratul haqqa ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة wannan sura Allah madaukaki ya kira ta da wannan sura al-haqqa saboda an bude surar da wannan kalma al-haqqatu wato tabbatacciyar aba mai kasancewa ita ce kiyama wannan sura makkiya ce a fadin maganganun tafsir malaman tafsiri gaba daya malaman qira'a duk malaman da suke da fannin Qur'ani sun haɗu akan ayar wato sura ta makkiya ce kuma ta sauka ne bayan suratu tabaraka kuma ayoyinta ayoyi guda hamsin da biyu kuma surar abinda da take mu'alaja ita ce ƙabiyar wato ƙiyama da hisabi da waɗanda suka yi inkarin tashin kiyama Allah maɗaukakin sarki ce alhaqa wato wannan tabbatacciyar abada take kasancewa hiya min asma'il ƙiyama. wannan yana daga cikin wato sunaye na ranar tashin kiyama min haqqa shay'u wato idan kace haqqa shay'u bi ma'ana idza sabata wa wajaba idan abu ya tabbata ya wajaba zai kasance ka zaka ce haqqa haqqa hada wa haqqa to ya tabbata ya cancanta ita ce kiyama mal haqqa mece ce wannan aba wacce take tabbatacciya da za ta kasance wa ma ka kai baka sani ba ya kai mai karatu malhaqa mai tace wannan tabbatacciyar abada za ta kasance wannan fa ita ce kiyama kadzaba samudu wannan bayani ne na waɗanda suke ƙaryata kiyama shi yasa Allah ya fa bude da sunar kiyama da irin wannan salo samudawa wa adun da adawa sun ƙaryata bilkari'a da mai kwankwasan zukata al daga cikin sunayen kiyama kuma yace alhaqa saboda li'annaha taqra alqulub idan ka taji aka yi kiyama zikatan mazaje na bugawa bugun da bai taba yin irin sa ba inda akwai mutuwa an mutu amma babu mutuwa to wannan shine al to adawa da samudawa mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu sun ƙaryata da cewa kiyama tana nan tafiye fa amma samudu amma su samudawa fa uhliku an halakar da su ne bitariya da wato wata tsawa mai wuce iyaka da wannan Allah ya halaka su samudawa aka ce su larabawa ne garinsu kuma yana tsakanin kasar sham da kasar hijaz wasu ta ce wato kasar jordan wajajen jordan da kuma kasar saudiya a nan wuraren su suke ga wayanda suke tafiya wato irin yawon shakatawa har suna zuwa suna ganin raguwar wato garin da aka halaka Allah ce su gamo dawa an halakar da su ne bi tsariya ai bi sai lati jawazat an haddi kulle shai wato ya wuce iyaka tsawar da aka yi musu domin saboda tsawon nan har zuciyarsu take fashewa kirjin yana fashewa zuciyar ta fita ta faɗi mutum ya faɗi ya mutu kamar yadda Allah yake cewa fa akazatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim yasimina suna nan gurfani a cikin gidajensu wa amma adu amma su adawa fa su ne mutane a hakab kenan su kuma fa uliku su an halaka su ne birihin sarsarin atiya da wata iska mai sanyi wadda take da ƙarfi sosai atiya mai tsanani iska mai sanyi dan adam yana neman sanyi to a san yin Allah ya halaka su sai Allah ya ce sakharaha alaihim Allah ya jeranta musu ya dawwamar musu sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin ba. wato yini bakwai da dare ne takwai ko sab'a layalin ne bakwai wa thamaniyata ayyam da kwana takwai? wato an fara musu yinin ne daga yini aka fara shi yasa yinin fi adadin wato daren yawa haka Allah ya jeranta musu ba tsayawa ba sassautawa na dare daban na rana daban sai da Allah ya gama da su Allah madaukaki ya ce fa hal tarakum fatar alqawma fiha sar'ana zaka ga mutanen fiha a cikin garin sar'a a jajjebe matattu masru'in duk an jefar da su da iska ta zo shi kenan an gama ka annahum ajazu naklin kawiya kamar kacin su kututtulen dabino ne wanda ya gurguje ya faɗi haka Allah ya gama da su ɗaya bayan ɗaya sai Allah maɗaukake ce fa hal tara lahum min baqiya shin yanzu kana ganin wata raguwa gare su bayan Allah ya saukar da wannan azaba wannan magana ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar shi annabi yana gani kai ma mai karatun alkur'ani ka za ka tsawara kamar kana gani fasar mafi fiha sar'a ka ga mutum a jefi a nan a jefi a can a jefi a nan ka annahum a jazu na kawiya kamar wannan na mai da ya faru na kwanan nan ko wajen mutum sama da ɗari shekarun jiya ne in ka ga mutane bakin gawayi kawai za ka gani a nan sai dai kawai za ka ga zane alamar mutum ne amma wani ya zama gawayi wani ya zama toka wani kashin kan ne kawai gashi nan ya zama busasshe a cikin wuta ana gani nan mutum nan mutum nan mutum nan mutum far'a Da wannan wutan mai ne wancan kuma wato tsawa ce da ta sauka a kansu wannan kuma iska ce da Allah ya kora musu Allah ya tikana mu ajazu nakhlin kawiya kamar kace kututuren dabino ne wanda yake wato a jefe a ƙasa sai Allah madaukake ce fa hal tara lahum min baqiya shin ya kai mai karatun alqur'ani shin kaga wani raguwa ne a gare su hal tara shin zaka gani lahum ga wa'annan da Allah halakar da su min baqiya wani da ya wanzu wani da ya tsira daga wannan azaba babu shi نعم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Allah maɗaukake ce wa a fir'aunu wa man qablahu sai ga fir'auna shi ma ya zo da irin zunubinsa wa man qablahu da al'umman da suka shuɗe gabanin shi fir'auna din wal mu'tafikatu da mutanen da aka kifar da su gaba ɗaya, wal mu'tafikata ahwa fa gashaha ma gasha abin da ya rufe su ya rufe su na azabar Allah bil khati'a sun zo da kurakurai wato zunubai da suka aikata wanda har suka cancanta Allah ya halakar da su fa asaw rasula rabbihim sun saba wa manzon ubangijin su fa akazahum Allah ya kama su akhzatar rabiya kamu wanda yake da ƙari rabiya za'ida wato kamun Allah wala yusiqu wasaqahu ahad babu wanda zai iya ya dauri irin na Allah to kamun Allah kamu ne mai ƙarfi wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka idan Allah zai kama alƙarya wata ƙasa ta yi barna in Allah ya kama ta ba mai kwace ta duk waɗanda za su ce za mu kawo maka agaji ba wanda zai kawo agaji ko ya kawo agajin ai ihu bayan hari ne mai kun ku kawo agaji bayan abu ya faru to ku kare abin kare faru mana in za ku iya babu shi Allah madaukake da sun zo da zunubai iri-iri wanda suka cancanta Allah ya halakar da su muka ce wal mutafiqat ba su ne ƙurana mutane annabi lutu alaihi salam wanda aka kifar da ƙasarsu waje an na aliyaha sabila wa amfarna alaihim ijaratan Allah ya ce fa hal tara lahum min baqi ko inna lahum akhdar rabi na'am Allah madaukake ce inna lamma tagal ma'u hamalnakum bil jariya inna lalle mu Allah yana magana da guwayarsa da girman sa amma shi kadai yake nufi lamma fagal ma'u yayin da ruwan ya wuce iyaka wani ruwa ruwan da aka halaka da mutane annabi nuhu alaihi salam da Allah ya umarni wannan ruwa ya bujiro ruwa ya babbaka ya fito sai ta hamalna ku bil jariya mun dauke ku a jirgin ruwa mai gudana jariya ai as-safina al-jariya jirgi na gudana da mutane Allah madaukake ce li naj'alaha lakum tazkira mun sanya wannan ne ya zama to ni'ima gare ku da kuma tunatar da ku wa'azi gare ku duk wanda ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi sun yi imani da annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu ya dauke su kuma sun samu tsira ni'ima ce gare su da kuma wa'anda za su zo baya wata iya hako uzunun wa'iya kuma za ta kiyaye wannan wa'azin uzunun wa'iya duk wani kunne mai kiyaye wa'azi ba jin wa'azi bane aiki da wa'azi ba zuwa wa'azi ba ne ka saurari abin ka fahimta kada kana wurin wa'azi an yi wa'azi an tashi baka san me aka ce ba wannan kai ba ka zo wurin wa'azi ba ne ka zo dai ka yi tarayya da masu sauraron wa'azi ana so mutum ya mai da hankali wata iya ha uzunin wa'iya ya zama muna da kunne mai kiyaye abin da yake فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله ما يوكيت فإذا نفخ في الصور إذا أكي بوساء ونن هو تاشم القيامة نفخة واحدة بوساء دايا دي الدنيا نفخة بوساء دايا تك إذا أكي wa humilatil ardu wal jibalu a wannan busa ɗaya da za a yi din nan sai ka ga wato ita kasar nan da kuke kai an ɗaga ta an ciro ta daga yadda take wal jibalu da duwatsun nan gaba ɗaya fa dukkata an su dakkatan wahida riddigewa guda ɗaya gaba ɗaya sun zama gani duk gina gine-ginen da 'yan adam suke yi a hawa dakin ka singil ne a hawa goma ne hawa ɗari ne dan adam yana gina bene har zuwa hawa ɗari sama yanayin abu biye da haka to amma lokaci idan ya zo Allah ce wa humilatil ardu wal jibalu za a ɗauke wato duwatsun da sama ɗin da ƙasa ɗin da abin da ke cikin gaba ɗaya za a raddige su kamar yadda wato Allah ke cewa wata jibala wannan ba ta sabu jami'a ba la tara fiha cikin suratul taha فقل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ما همسا باب يربعين وانا هبباني صوتي نتفيا in mutane da yawa suna tafiya za ka ji su su su to wannan za ka ji amma ba ka ji muryar mutum ba to Allah ya ce a wannan lokacin za a daga kasa a riddige ta riddigewa guda daya hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika mai bosan kaho ya dauki kaho ya sa a bakin sa ya daga fukafukin sa yana jira Allah ya bashi izini ya busa har yana cewa kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al qarn ya zan ji dadi mai busan kaho ya dauka hon ya sa a baki ya ya daga fukin sa ya kasa kunne yana jiran umurni kafura sai ya hura ya sa a bakin sa tun ran da aka ce kai aikin ga busan kahon kiyama ne ya sa kahon a baki yana jira da masu Allah bai su daga jiya ba to yana jira aikinsa lokaci ya yabo nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisi yace mala'ika idan ya busan kaho dan adam ya dau loma zai kai bakin sa sai fadi shi da loma wani zai gyara wajen kiwon sa haka zai fadi wani zai auna yadi haka zai fadi wani ya daga kafa zai ajiye to sai zai fadi kafan ba zai je kasa haka kowa zai mutu a halin da yake ciki idan aka mutu babu wani halitta mai rai a ban kasa wanda an binne su da mu an binne su wanda suna kan kasa suna nan Allah zai umarci mala'ikan mutuwa ya dauki rayukan mala'iku mala'ikun duk za su mutu Allah zai tambayi mala'ikan mutuwa wa ya rage sai ce bawanka mai raunin ne ya rage Allah zai ce da shi kai ma ka mutu ya mala'ikan mutuwa mala'ika mutuwa zai mutu kullu nafsin za'ika ba kowa sai Allah lokacin da ya ga dama ya tada halittarsa kuma zai tada wannan yanayi na kiyama in mutum ya sawwara abin tsoro ne so dai za a yi shi in ka yi nasara ka yi nasara in ka rasa kuma Allah ya kiyaye saboda haka mu yi tanadi don gamuwa da Allah kada duniya ta ruɗe mu duk abin da kake gani a duniya mai wucewa ne sannan kuma akwai waɗanda suka yi gabaninka ba wani daɗin da wasu ba su ji ba da zakati. ji mene wani bai yi ba yau za ka yi inna alkhairi ne inna ibada ne inna lalaci ne me wani bai yi ba da za ka yi saboda haka mu dawo da hankalinmu zuwa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran samari yana kiran masu ƙarfi yana cewa la an ya'khudha ahadukum habla fa yati bi mithmati hasabi fa yabi'uha fa yakuffa Allah biha ha khairun lahu min an yas'ala na nas a'tawhu aw mana'u ɗayan ku ya dau igiya ya je jeji ya saro itace ya ɗauka a kansa ya zo ya sayar ya kare mutuncinsa Allah ya kare shi ya fi masa akan ya zo ya roki mutane annabi ya faɗi wannan sana'a ta saran itace ba wai don babu sauran sana'a ba don sana'a ce mai wahala tafiyan ka jeji da dawowanka ka tsaya ka sari itacen ai ba karamin aiki ba ne amma duk wahalarsa ya fi maka mutunci da lafiya akan ka zo kana bara yau an ɗauki bara ita ce sana'a to ka yi bara ma an hana ka ya kuma wanda zai yi face ya kuma wanda zai yi sata don dai ka samu wata bukata ta duniya kuma za ta kare za ta wuce in ta wuce kamar wata goma zo ba yanzu kana zaune na a zuwa ce makaga miliyan goma naka ne miliyan goma naka za ka ji wani iri ko to nan da wani dan lokaci sai ka ji kamar miliyan goma nan ba su zo ba kudin ya kare kuma ba ga bukatar da kai da wanda bai samu miliyan goma don babu mutum ku kaɗan ne kamar za ka je buɗe baki ne yanzu jiya kowa ya buɗe baki mai azumi ko a lokacin don Allah baka ji daɗin ruwan sanyin da ka sha ba ko shayin da ka sha ko kunun kanwa da ka sha ko ɗan wake da ka ci ka ji daɗin sa to don Allah yanzu kana jin daɗin babu shi haka fa dukiya da wani abu na duniya ne in ka samu zai wuce to a lokacin da ka samu don ka tsaye aikin alkhairi ka gina lahirar ka da shi wannan shi ake so to Allah yake za a yi busan kaho busa guda daya fa idza nutiha fi suri nafhatun wahida wa humilat al ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida duk za a rage dubi kauri da girma na dutse za ta zama gari dutse zai zama gari abin da ya naga dutsen nan yana da girma Allah ya ce to fa ma'idin idin a wannan rana ajil waqi'a mai kasancewa ya kasance mai faruwa ya faru ita ce kiyama idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha idan mai faruwan nan ta faru ba to ba wani rai da zai karyata kafin a tada kiyama musulmai suna cewa babu lahira wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a haka suka ce kiyama ba ta zo mana ba babu tashi sai mutuwa amma babu tashi Allah ya kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ka ga musu ina rantsuwa da Allah ubangiji na kiyama za ta zo muku to Allah ya ce tafi yawma idin waqa'atil waqi'a a wannan lokacin mai faruwa ta faru ta kasance wurin da yace yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiya a wannan rana ta kiyaman fa wato tu'raduna ana gitta ku ga Allah babu mai buya da zai buya cikin ku Allah ya ce wan shaqqatis sama'u kuma sama ta tsage fahiya ita saman nan yawma idin a wannan rana ta zaman towa hiya raunan nace ba ta da garki kamar jememin fata duk kaurin saman nan kasafanta da samakanta sai ta zama kamar jememin fata da aka cire aka yi يوم نطوي السماء تطي السجن للكفر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا الله زي ندي ون السماء زي ندي كتا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء تفاجئ ta nemi izini a wajen ubangijinta ta samu wuri ta tsaya ita ma sama ya dace da ita ta nemi izinin Allah ta tsaya wa idal ardu muddat idan aka ja ƙasa mudda wato aka ja kamar za ka ja abu daga nan wannan ya ja wannan ya ja ana sa mutane cikin ƙasa suna taruwa idan aka ja ɗin duk abin da ke cikin zasu fita wa alkat ma fiha za ta jefar da duk abin da ke cikin ta na mutane wata kallar ita ma ta wafaita ba komai cikin ta wa azinar da rabbi hauka, ita ma ta nemi izinin ubangijin ta ta tsaya inda ya kamata ta tsaya wannan shine abin da ke gaban mu da muke jira to Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya sama za ta tsage a wannan ranar sai ta zamanto raun mai raunan na ba ta da ƙarfi wal malaku ala arja'iha ga mala'iku kuma a sassaninta a gefe gefe daura nan gefe nan gefe nan duk mala'iku suna tsaye wa yahmilu arsha rabbika fawqahum za su dauki alarshin ubangijinka a sama da su yawma idin a wannan rana samaniya su takwas cikin mala'iku mala'iku takwas su ne za su daga al'arshin Allah suna tsaye a wa'incan suna tsaye a gefen su takwas kuma suna ɗauke da al'arshi a samansu mun ji mala'ikun Allah irin girman su ko wanda annabi ya ce Allah ya bani dama in ba da labarin ɗaya daga cikin mala'iku wanda aka ce daga kafaɗarsa zuwa kunninsa tafiyan shekara saba'in ba wai tsawon shi da faɗinsa ba ne wannan ɗaya ne daga ciki kuma ba shi ne na ƙarshe wajen girma ba arshin Allah kuma halitta ne wanda yake mai girma Allah madauki kuma yana sama saman al'arshi ba wai yana kan al'arshi a zaune ba a'a saman al'arshi yana sama da al'arshi yana nan kafin al'arshin ta zo al'arshin zuwa ya samu Allah amma Allah din yana sama ya daidaita daidaito da ya dace da zatinsa Allah ta yau ma'idin tu'raduna ko an karanta يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah madaukaki yace yauma idin tu'raduna a wannan rana kuma ta kiyama a ranar ce za a bijiro da ku tu'raduna wato za a gitta ku a fito da ku gaba daya la takfa minkum khafiya babu waje mai buya da za ta buya a wannan rana ba wanda zai buya ba kuma wani aikin da zai buya a duniya za ku iya ku buya wani zai yi smuggling ya shiga ko ba a shiga kasa kaza sai kaga mutum ya yi smuggling ya shiga wani ma za a sa shi container a sa shi wani za a yi menene a sa shi kamar yadda aka dauko umaru diko a cikin akwati ko kun tuna yara ba su sani ba ana magana da manya ne a ingila aka so a sato shi zuwa nigeria sai aka yi mar allura ne ko aka sa shi cikin akwati amma ba a samu an fito da shi ba kuma nigeria Allah ya gafarta musu Allah ce yau ma'izin tu'raduna la takfa minkum khabiya babu mai buya a wannan rana da zai buya a filin kiyama kuna nan gashi nan wane da wane gasu nan. wanda don shi ka bi Allah wanda don shi ka saba wa Allah malamin ka da ya karantar da kai shaidanin da ya batar da kai ga kunan duk kuna fili guda ba wanda zai boya irin fa wannan da aka yi an yi mitin an yi surkulle an yi damfara an yi yaudara wani in kun yi rashin gaskiya ma ba ku so ku ga juna amma in kiyama ga kuna la taqfa minkum khafiya to wannan rana za a ga sakamako Allah ce ko fa amma man utiya kitabahu bi yamini to amma mutumin da aka ba shi littafinsa a hannun dama ma'ana abinda mala'iku suka rubuta a aikin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya Allah ce wa inna alaikum lahafizin ko kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu mala'iku suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida kana fada ana rubutawa kana fada ana rubutawa kana yi ana rubutawa ka saba ana rubutawa dan tashin kiyama Allah ce wannan mai ayar mai cewa ikra kitabaka ayar isra'i wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كوة ذات لي مثل التافه wato in kowane dan adam idan ya mutu za a sa shi kabari an binne shi wani mala'ika zai zo mala'ikan nan aikin su shine abin da ka aikata din zai rubuta ya nade maka a wuyanka sai ya kyale kai ya tafi shi ba ruwan shi in kai mutumin kirki ne in kai mutumin banza ne ba ruwan shi da kai wannan abin nan da ya hada ka da shi shine aikin ka ran tashin kiyama za ka tashi sai a ce to ga kanan ikra kitaba karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka ka isa kai wa kanka hisabi yau filin kiyama sai mutum ya bude yana karantawa rana kaza na je wa'azi na yi sadaka na yi zumunci na yi karatun qur'ani na yi bacci sallah lokaci ya wuce ha ci nan dai duk abin da mutum ya aikata ba wai sai laifuka manya ba ko ibada manya a manya da ƙanana ka harari wani wani ya ce da Allah mi kamun wani ya zo zai zauna ka dan matsa ya zauna wannan matsawan da kai sai mala'iku su rubuta wannan duka a rubuce su wani tsoho zai tsallaka titi bai ya ganin titi sosai sai ka tsaya ka tsallakar da shi ka wuce yana na ƙasa shine idan mai karatu yayi karatu suka dabba sai masa dadi ba zai ce ya wailata na mali hadal kitab kaitan mu wani irin littafi ne wannan wanda la yuqadiru صغيرة ولا كبيرة بيا بلن كنانا سنبيكم من يسيا كرقا الله يتوجد ما عملوا حاضرا سنتد أبدا سكعيكة أهلتي ولا يزلم ربك أهدا الله بذيزا لشكوا saboda haka malamai suna ba da shawara kullum mutum ya dinga goge mummuna a cikin takardarsa kana zuwa gida za ka kwanta karka je kawai ka faɗi ka kwanta ka tsaya ka duba wani laifi kai wa Allah wani laifi kai wa bayan Allah kai istighfari kai alwala kai nafila ka roki Allah rahamarsa ka kwanta to in kai addu'a Allah ya gafarta maka za a zubar da zunubi sai ka kwanta lafiya in ka mutu cikin ka tafi babu zunubi in ka tashi ka tashi babu nauyin zunubi in ka aikata wani kuma ka nemi gafara dama Allah shi mai gafara to a wannan rana Allah ya ce man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi takardansa a hannun dama me zai ce fa yaqulu zai ce ha umqra'u kitabiyya ha um bi ma'ana ku rike gwaji nan ku karba ku karanta littafi na ya ku mutane wanda ma bai sani ba ba ba wai zai je ga ina baba na ina mama na baba ga na a a kawai da zawa ga kibyamin dike na filin ga wadai da hukra'u kitabiya gashi nan jama'a ku karanta littafi me yasa saboda farin ciki annashuwa da yake ciki ba zai misaltu ba ko a jarrabawa na makaranta aka ce ga result ɗinka ka fita da a a a a a ba b in akwai bai wuce ɗaya ba ya za ka ji daɗi ko to zai ce ha'a muka uke tabiya ga shi karanta mu littafi na inni zanantu ni mulaƙin hisabiya ni na tabbatar cewa ni mai gamuwa da sakayya na ne Mulaƙin ni mai gamuwa da hisabiya sakayya na abinda na aikata bi mana in ni alimtu anna yau malƙiyamaci haqqun وتيقنت أن الحساب والجزاء حق فعددت للأمر عدته عن طريق الإيمان الكامل والعمل الصالح kaga bai manta da abin da yi a duniya ba yana cewa gashi nan ku karanta mu littafin na tabbata na samu sakamako na na me na aikin da nayi a rayuwar ta duniya na bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam domin da wannan ne ya samu wannan matsayi Allah madaukaki yana siffanta halin da wannan bawa yake yace fa huwa shi wannan mumini da ya rabota din nan fa fi aishatar rabiya a cikin wato wata rayuwa ce yardajjiya wani yanayin da yake ciki kawai ita ma a bar yarda ce insha din rabiya fa mabaraka bi man ya'ishu biha wurin ma a bar yarda ce kuma shi aka tanadawa kaga yadda Allah ta tabbata gare shi wa ridwanu min akbar wa fi ishatan radiya yana cikin rayuwa yardajjiya a wajen Allah subhana fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya ayan itatuwan ta suna kusa kusa ay thimarul janna qariba qutufuha thimaruha daniya qaribatan minha min ahli aljanna kana zaune a aljanna kana neman itacen inabi sai ya zo ya lilo a bakin ka tuffa kai haka ka cire ka ci ba sai ka cire hancin ba ba shi ka cire wannan kwallo karami na cikin nan ba a in ka ce duk wani irin fruit da kake nema maza? duk wani abin daɗi yau a nan yanzu a nan ne muke zuwa wasu wurare muna ganin kayan marmari ko ɗanyen kayan waye wannan ma'anan ɗin ba kamar babu don ƙasar mu ba kowane abu ake noma ba kuma kafin a kawo daga wani waje kuma zai baci zai lalace kuma ba wa'inda za su ɗauki ɗawainiyan su ɗauko daga nesa su kawo a makajin saudiya tuffa kawai iri nawa za ka samu dabino kaɗai kala hamsin da wani abu dabino kawai zuma haka ce makala hamsin sittin zuma itatuwa iri-iri sai ka sha abin sha ka bar abin bari to aljanna ba gajiya ba kishirwa ba yunwa kullum ka dinga cin ƴaƴan itatuwan za ga mangoro kamar mangoron duniya in ka sha sai ka ji zaƙin yayi daban wa utu bihi mutashabiha za a zo musu abin da sun yi kama da na duniyan amma ba ba ba ai matan aljanna ma ai kama ne suna ne mata amma ba hakikanin irin matan duniya ba ne matan duniya a aljanna kallon su ma za ka yi kai din ma fa matan aljanna su ma ba za su kalle ka ba a irin yadda kake kai din ma ba abun kallo ba ne kai ma Allah zai canza ka su ma Allah zai canza su matar da gashinta sai inda ya tsaya Laucin jikinta sai babun magana ba in tana tsaye a gaban kafa in ta daga kwaurinta ɓargonta za ka gani kamar gilashi Irjinta nan yana ƙyalli kamar madubi Idanu wannan Allah ce mai horun maksuratun kuma Allah ta su tuni in sun ƙabila hun waraja kai za ka buɗe a leda ta san kowa ba ba ta ga kowa ba ba kuma wanda za ta gani zuwa gaba amma matarka ta duniya duk faman da kake mata yau kana faduwa wani ya zo ya gaishe ta shi kenan ko kuwa da wani alhaji zai je lahira ya dawo ya ga matarsa a gidan wani hankalinsa a kwance wallahi bakin cikin kawai zai kashe shi a ta ni son da nake mata da wahalan da nake mata na ashe duk banza yanzu haji ya kece bayan mutuwa da kika auri wannan kika zai zauna a bayan shi eh? to a lahira babu wannan Allah ya bamu man ka shiga duk suna kallon ka tsawon su daya irin su daya aljanna fiha ma la aynu ba su gani abin da ke ciki ba kunnuwa ba su ji ba dan adam bai yi tunanin su ba wannan abin da qur'ani da sunna suka wasafa mana muke fada amma sai wanda ya shiga zai ga hakikanin abu Allah ya ba mu ita Allah ta kutuwa daniya sannan kuma bayan wannan ni'imar sai a ce musu kudu washrabu yan aljanna ku ci ku sha me yasa aka ce ku yi haka bima aslaftum bil ayyamil khaliya saboda abin da kuka riga kuka gabatar a kwanakin da suka shudi a rayuwar duniya wasu malawa suna fassara saboda azumin da kuka yi a duniya kun yi azumi kun barci da sha to yau gashi nan ku ce ku sha ko kuma aslaftum cikin ayyukan alkhairi da kuka yi salloli ibada eh, taimako wane ne da kuka yi din nan to yau ga sakayya ku dandane ta kulu wajrabu na ku ci wajrabu kuma ku sha hani'an wato sha da ki mai daɗi kamar yadda mai tukna lafi a jami'in nasa fa kulu hani'an mari'a in an ce hani'an ne wato mai daɗin kwankwada yadda zai wuce abu kogonin ka nan daɗi za ka yi da Allah in kana da kuɗi in ka tashi za ka tsaya ka kai inabi mai sanyi Eh, a buɗe bakin nan ka tauna kana hadiya ka jiya za ka za ka ji shi hani'a daɗin hadiya ku to za a ce da 'yan aljanna ku ci ku sha ci mai daɗi sha mai daɗi saboda ayyukan da kuka yi a rayuwar duniya babu wani abin da ɗan aljanna zai nema bai samu ba kuma babban abu shine babu gushewa yanzu nima duniya ai abin da yake bata shi yana da ƙarfi duk kudin ka dai ko ka mutu ka bar kudin ko kudin ya kare ya barka duk ƙarfinka ka zai zama babu to wannan shine zai ɗan rage wa mutum jin daɗi in ya tuna da abun zai zama babu wannan zai rage maka daɗin amma a ce maka abun ba zai zama babu ba kuma ga yadda Allah ta tabbata a gare ku wannan ita ce magana na'am وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل يدخله إلا الخاطئون كما يدى سياق القرآن يكي نونا منا duk lokacin da aka yi magana yan wuta sai kaga an biyo da yan aljanna aka ma kai na yan aljanna kuma sai a biyo da na yan wuta don mutum ya zamanto bai na haufin wa tsamai Allah ɗaukake ce fa amma man uti wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma mutumin da aka bashi takardarsa a hannun hagu saboda munin aikinsa wa ya ƙulu zai ce saboda tabewa da jin kunya ya laitari ya kai tona lam'uta kitabiya ina ma da ba a bani wannan littafin ba laitari lam'uta kitabiya ina ma da ba a shi wannan takarda ba saboda abin babu kyau sakamakon bai yi kyau ba ko a rizal na makaranta kamar yadda wancan da ya ji rizal da ya yi kyau yana daga hanci ya zo ya ga f f f e f a ba sima me zai ce wallahi malaman nan mugaye ne wai malamin ne ya ba shi ya cuci kansa ba kuma in an zo ana ba da za a karbi result ma shi ba zai karba ba a gidansu sai ce result bai fita ba in wani ya zo ya ba da labari zai ce a ah, kuskure aka yi ba nawa bane na wani ne a sunan aka zo ya dace da nawa nawan nan gaba zai fita daidai zai nemi dai ya kubuta a nan duniya amma na lahira ba yadda za a yi idan aka miƙa wa mutum da takardar ka hannunsa na daman ko da an sake ba zai iya miƙawa ba saboda hagun ne ya dace ya karbi takardar. ba wai in kana so ka karba ba a zama malamai tafsirin sun nuna za a lassaka hannun daman zai manno da jikin ba zai mai aiki ba sai hagun ne zai zo kamar da hadisi ya nuna ba wanda zai shiga wuta sai ya san cewa wuta ta fi tantan da take akan aljanna duk wanda zai shiga wuta idan da za a buɗe masa kofar aljanna ga kofar wuta ka zaɓi wanda ka dace da su to zai je shiga wuta sai kamar haka tukun za a kai ɗan wuta wuta saboda adalcin Allah to wanda aka ba shi littafin a hannun ku zai ce ya laita laquta kitabiya sai ce walam adri ma hisabiya ya laitani lam a'rif kaifa yakunu hisabi ya sakai ya za ka kasance ya hisabi na zai kasance ya ce ku sake cewa ya laitaha kanatil qadiya ya kaitonta ina ma da a ce mutuwan da aka yi ita ce karshe kanatil qadiya ma'ana ya laital mutata allati mittuha fi dunya kanat hiya nihaya la hayata ba'daha ina ma da muka yi mutuwan na a ce babu kiyama yanzu kiyama ce ai ta kafan lasar sai sai yana cewa ina ma da muka mutun nan ba mu tashi ba sai sake cewa ma agna anni maliya to fa yau dukiya ta bata amfane ne ba ina masu dukiya da suke cewa dukiya za ta kare su ina mai tsewa da kunyan lahira gara na kunyan duniya wai gara na lahira ya yi tara abin da zai tara a zalunci a wani zai yi tsaki wani zai yadda a yi luwaɗi da shi don a baki luwaɗin mana tsaki kuma aljani ne zai luwaɗi da shi tun yana yi da namiji ɗan uwansa saboda promotion suke yi za a yi abin nan na shi grade ɗin shi za a ƙara ba sai ya zama da aljani kuma in aka ce irin wa'annan mata da suke zuwa wajen su da sunan neman magani da yawa lalata na shiga tsakanin da yawa lalata na shiga musamman in sihirin da suke so a yi ɗin muguntan babba ne domin shi shaidani ba zai zo ba sai in abin da za ka yi ɗin kafin ne babba sannan zai zai taimaka maka sai ga mace ta yadda in dai za a fi da kishi yannan dai a gidan miji ta yadda ta ba da kanta wa boka ya lalata da ita wai kishi ya tafi ta a gidan miji kina ganin kin yi haka mijinki bai sani ba ba zai sani ba Allah fa mala'iku fa gabban ki da kika saba wa Allah sai kun ba da shaida a gaban Allah me zaki ce wa Allah mijinki da yake fama a ki ya ci bashi cikin ruwa zafi sanyi ko yaushe tasowa zai yi ƙarya zai yi sai ya kawo miki abin da zaki sai ya miki sutura lokacin sallar nan kowa ya damu iyali na sun atumba waye waye duk akan ku ake fama maza suna wahala amma aje gun boka aje a bada kai a yi lalata da mace wai don a yi tsafi Allah ya tsine wa tsafi da mai tsafi wallahi dole mu tuba mu gyara kazantan yayi yawa ana ci gaba da shi samari luwaɗi anguwa anguwa kashi kashi na manya daban na yara daban har ja mutane ake yi a sa a kira yaro a zole yake a ba shi waya mai tsada ya yadda a yi lalata da shi a bata shi a ɓata zuri'ar da za a samu har ina da wanda aka bashi littafin su hannun hagu zai ce ya laita haka na tilfaziya ya kai tonsa ina ma da mutuwa ita ce karshe ma agna mali maliya dukiya bata ta amfani to abinda muke na neman kudin nan a gyara kudi halal ne ka nema ta hanyar halal ko nawa ka tara ka sauke hakkin da Allah ya dora maka amma ka ce dole sai na samu dole ba zai kawo shi ba kamar mutum ne yana rashin lafiya ya ce ni dole sai na warke zai yi to haka kamar yadda dole ba za ka warke ba haka dole ba za ka yi kudi ba wanda yake kawo lafiyan shi ke kawo kudin wai rika su fa huwa yasmini in na yi rashin lafiya Allah ne zai warkar da ni Allah kuma yace inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai arzutawa duk daga gare shi ne yadda kake neman lafiya wajen Allah nemi kuɗi wajen Allah ta hanyar da ta dace to gashi wani ya tara kuɗin yana cewa ma agna anni maliya yanzu dukiya bata amfane ni ba duk yawan sannan halaka anni sultaniya yanzu mulki na ya riga ya gudu ya bar ni ya halaka halaka anni da yana da karfi yana da iko zai ci ai kawai yana harara ma za a dauki mataki wani babban ba sai ya yi magana ba kallon shi ma message ne ke za a ji a aiwatar yau babu mulki babu mai mulki shi ne ce halaka anni sultaniya duk ƙarfi na da nake da shi na mulki da buwaya sun tafi sun bar ni to sai anan ya yi irin wannan hargowar ya yayi ihunta zai ji daga Allah khuduhu ka Allah zai ba da umarni ku kama shi ku rike shi wa gullo ku sa masa alghil wato ma'ana ku daddaure shi a sa masa anko a sa masa anko a daure hannun a daure a wuyan a daure kafafuwan thumma jahima sallu sannan kuma ku jefa shi cikin wutar jahim ku kona shi cikin wutar jahim sun mafi silsila sannan ku sa shi a cikin sarka silsila sarka zar'uha jira'inta tsawonta sabu'una jira'in jira'i saba'in zira'i saba'in ba naka ba ba nawa ba ba na mala'iku fasulu kuhu Allah zai ce ku sa shi wannan zira'i saba'in duk za a naɗe a cikin mutum don kafiri ko dan wuta za a sa shi a wuta sai an girmar da halittarsa ka sai ya kai filan nan kaga ya zama babba duk hujin gashin nan ya zama kamar wato gindin rak abin da dawa dawa gero ko dawa idan aka dasa ya girman sa yake to kowane filin gashi sai ya zama kamar haka wata saboda azaba ta shiga sosai shine Allah ke cewa sabona zira'an fasluku ku sashi ciki wannan shine sakayyar wanda bai bi Allah ba me yasa aka yi masa haka Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda shi ya kasance bai imani da Allah mai girma ba kamar yadda aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kan wani mushriki da yake ayyuka na alkhairi a jahiliya sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah yanzu wannan aikin alkhairi da yayin zai amfane shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai amfane shi ba yace li annahu lam yakul qad rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din bai taba cewa ya Allah ka gafarta min kurakurai na ba kaga Allah yana son mu nemi gafara Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kuma bayya fadaitarwa kan ciyar da miskinai kaga wannan nukta ce muhimmiya kai ka ciyar da miskini yana da muhimmanci kuma ka kwadaitar a ciyar yana da muhimmanci wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim a yau babu gare shi wani masoyi bala'i da zai kare shi bai da wannan wala ta'amun ko hakan nan kuma bai da abinci a filin iyama a butar jahannam bai da abinci illa min ghislin sai dai abincin ghislin ghislin aka ce wato shine sadid ahlin nar diwa ko dake fita daga cikin 'yan wuta shine ake tayar da shi wasu kuma suka ce ghislin dinan wani itace ne da 'yan wuta suke sha in ya suka sha suka ci zai bata musu ciki su yi ta zubar da abin da ke cikin su sai a sake halitta Allah ce la ya akulu ba wanda zai ci wannan itaciya illa al-khati'un sai kafirai al-khati'una masu aikata muggan laifi shine al-kafiruna ba khafi ba mufti na kuskure kanana ba khafiun kamar aikin fir'auna da makamantansu Allah muke roƙa ya kare mu da kariyarsa ya gafarta mana ya gafarta mu da malamanmu bukatu mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da muke so Allah ya bamu wanda muke gudu kuma Allah ya bamu kariya daga gare shi akwai yan wanda suke bukatar addu'a da mu da su duka Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya dan mu da suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya rahamshe su ya ji kansu an tana da ne in sake jaddada batun banki account namu na masallaci shine sifiri sifiri sifiri sifiri guda hudu tara uku bakwai uku daya daya jaiz bank sunan al'amin Islam foundation Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah